Shugaban masu rinjaye na Majalisar Dattawa, Abdullahi Ibrahim Gobir ne ya gabatar da ƙudurin. Gobir ya ce makasudin ƙudurin shine samar da hukuma bisa tsarin doka domin kula da shirin nan na inganta rayuwar al'umma wacce aka fi sani da NSIP a Turanci, da a yanzu haka gwamnati ke cewa mutane sama da miliyan ɗari ne suka amfana da shi. Manufar kawo wannan hukuma shine don mu tabbatar da cewa abin da gwamnati yi ya tabbata. Sannan idan ana son a binciki komai da komai a tabbatar da abubuwan da ake so a yi an yi su tabbas tabbas an yi su wannan hukuma dole to ta tabbata in ba haka nan ba ba za a iya yanzu an ce wajen mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu da wani abu sun amfana an ce wajen mutum dubu uku da nawa sun amfana da wani abu irin su trader money farmers money da irin su yan power da su farmers da sauran abubuwa da yawa record na mutanen da sun ka amfana daga kowace local government ya cancanta a ce akwai su aji. nan take da ayi magana a ce gas wasu ma suna complaining waɗanda su suka samu din sai su je su ce ba samu amma kuma ga matashi mai fafutukan yaƙi da cin hanci da rashawa Idris Bilal yana ganin shekaru bakwai da kafa wannan gwamnati da ke cewa ta azurta mutane amma har yanzu ana cewa ba a gani a ƙasa ba 'yan ƙasa musamman wanda yake nan abuja kamar yadda da nake nan abuja da ke da sauran mutane ba za su san duk matsalar da ake ciki yanzu bai kai idan ka je ƙauye za ka samu mutane suna cikin wahala saɓanin kuncin da suke ciki kuma mutane mafi akasari sun zaɓi wannan gwamnatin ne don saboda bukatun da suke da shi a gare ta kuma gaskiya mutane suna kuka ganin cewar har yanzu ba su fara gani a ƙasa ba. Shi kuwa ɗaya cikin mutane masu larura da ke Abuja Zayyanu Sahabi ya yaba ne da matakin da majalisa ta ɗauka na kafa hukumar. Gaskiya na ji ƙudurin da majalisa take yi na kafa hukumar da za ta duba yadda ake kashe kuɗin da wace ma'aikata ɗin wadda take kula da walwalan jama'a da har da kasassu gaskiya wannan abu mai kyau ne wanda ya kamata a ce kudaden da ta ce ana kashewa za ta ringa faɗan tana kashe kudade a wajen irin trader money su cash transfer su anko borowa wanda gaskiya ba ma gani a ƙasa wannan abin da majalisa take so ta yi abu ne mai kyau sosai kuma da Allah a sa ido da ba za a ce an kafa hukuma daga lokaci kuma sai a zo kuma kuma bincike sai ya tsaya har wasu gwamnati su zo abin kuma ya zo ya lalace kenan ba wani bayani sai dai a zo a ce an taɓa kafa hukuma a kanta ina fatan majalisa ta sa ido sosai akan yadda wannan ma'aikatan take tafiyar da aikinta majalisar dattawa ta yi wa ƙudurin dokar karatu na biyu madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya